yes radiyallahu ta'ala anu Sheikh Muhammad Amin anda 17 sannan da ɗan uwa al-mujahidul kabir asaidi Muhammad Nasir wanda yana cikin bayanai ni na ɗauka zai ƙara kamar ya kai mana awa biyu sai na ga ana nuna masa lokaci sannan na samu babban mukaddami a Sheikh Muhammad Sani da kuma sauran dukkan malamanmu da suke nan da yan uwa masoya manzo Allah wanda kowanne ya cancanta a kira sunansa a jinjina masa maza da mata dama already Allah tabaraka ta'ala ya riga ya ambaci sunanka an buɗe maka fayil an maka sani saboda annabi ya gaya mana Allah ya ce a cikin alhadisul qudsi aka karan kallah wayan nan taka na rasa yadda zan yi da ita yawa shukran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a cikin alhadisul qudsi ana jalisu man zakarani ni abokin zaman wanda yake ambato na ne in zakara ni fi ni zakartu fi nafsi in ya ambace na sai in ambace shi a koye wa in zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min mala'i in ya ambace ni a cikin jama'a kamar yadda muke tare din nan muka ambaci Allah muka ambaci manzo Allah mu ma Allah ya ambaci kowane ɗaya daga cikin mu da sunansa da sunan iyayensa a cikin mala'iku to alhamdulillah wannan babban abun alfahari ne ya zama da a ce Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sunanka a gurin da aka zauna don tunawa da sayyidina rasulullahi alhamdulillah wannan babban maulidi a wannan gari wanda ni wannan gari a waje na gida ne wanda ta ko ta ina na waiga da yan uwa da yayu da iyaye duka ina da su a garin nan da kanne duka ne har da yaya duka akwai a garin nan ina da su sannan kuma zawiyar da ake zawiya wanda aka ce ta mai dala'ilul khairat wannan babban littafi wanda yake ɗauke da mu'jiza a cikin sa na sayyidina rasulullahi wanda babban malamin mu al-imamul jazuli ya rattaba shi ya wallafa shi wanda kusan za ka samu mafi yawan malumanmu da yawa suna danganta kansu da wannan littafi za ka ji ana wane mai dala'ilu wane mai dala'ilu wanda daga cikin sirrin da Allah ya je a cikin wannan littafin shi al-imamul jazuli da ya wannan littafin bai wuce shekaru kamar biyar ba da suka shige an tono gawan al-imamul jazuli digar da ta zo take tona kabarin al-imamul jazuli da ta sari kafadansa aka aka ciro gawar tana ta falfalin jini jini yana zuba ma'ana da ransa a jikinsa saboda sirrin da yake dauke cikin dalailul khairati to haka idan an zo an samu wanda shi ma yana yin dalailul khairati har ana mai lakabi da shi wannan sirrin yana sarayani yana samun mutum ba don komai ba saboda albarka annabi alhamdulillahi yan uwa kowa ya ce alhamdulillahi kowa ya ce alhamdulillahi Allah ya mana ta goma shi da abinda ba ka iya gani saboda ɗawisu ne akan matan sarki wato babu abinda Allah ya mana arziki da shi sama da annabi Muhammadu. a lokaci ɗaya za ka ga al'umma sun rabu gida biyu sai kai ka zaɓi a wani hannu kake ga hannun hagu fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sayin. wasu suna aljanna wasu suna wuta hannun dama wasu suna cewa wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kaman kowa ba ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam Adam hagu suna cewa wallahi mutum ne kaman kowa yadda kake ci haka yake ci yadda kake sha haka yake sha yadda kake aure haka yake aure ƙarya suke eh kutilal kharrasuna Allah ya tsine wa ƙaryata eh bai ci annabi kaman shi alaji a lokaci ɗaya wasu suna kallon manzala sallallahu alaihi wasallam iyayensa nan ba su da wani amfani sun ƙare sun haife shi don haka suna wuta wasu kuma suna kallon iyayen manzala sallallahu alaihi wasallam annabawa ma neman albarkarsu suke a lokaci ɗaya wasu suna cewa wallahi tallahi manzala ya ga Allah a lokaci ɗaya wasu suna cewa ƙarya ne bai gan shi ba mu dai muna layin yadda shi Ibrahim ya faɗa ko ra'a rabbahu haqqan aynin wa suratin wa qawlun siwa haza wa wara'i manzo Allah ya ga Allah bi aynin da sa guda biyu annabi ya ga Allah wa suratin da jikinsa ba bacci yayi ba wa qaulin siwa hadha duk wani zance da za a kawo malam wani ya rawaito mafarki yayi kai ka jiyo wara a wara isho buran yace mun bar shi a bayan bayan mu yana bayan bayan mu a lokaci ɗaya wasu suna kallon sayyidina rasulullahi a mazaunin cikakken mutumin kamili da idan zai yi bawali bawalinsa albarka ne wasu kuma suna kallonsa ba kowa bane mai yin fitsari ne a tsaye auzu billahi a lokaci ɗaya wasu suna kallon manzo Allah shine asalul barakati muna neman taimakonsa muna neman alkhairinsa saboda Allah ya ce mana wa kuntum ala shafahu furatin minan nari fa min ha, dan muke mu fada wuta manzo Allah ya ji hannunmu ya ce mana ilal jannati ya kaɗa mu mu tafi aljanna wasu kuma suna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni neman taimakon wani ba ni neman taimakon wani kowa da ma kira sunan annabi ba sa neman taimakonsa to ala ayyi halin yan uwa babban abin da yake tun daga nan duniya masalar duniya ka masalar akhira ita duniya inda ka ganta ka lahira take a nan ne kake zaben tim ɗinka lokacin da baka zaɓi tim ba ka shiga filin kwallo to a lokacin in mara kuli ya ɗaga maka red ko kuma a kama kama dukan tsiya amma definitely sai ka zaɓi tim ɗin da za ka yi wasa a nan to in ma ka zamanto kana cin ɗin annabi ko kana cin ɗin maƙiya manzo Allah ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin nan da ake magana a kansa sahabban sayyidina rasulullahi zan fara mana da wani in ɗora akan abin da shi Muhammad Nasir ya gaya mana Kisan. sai da tuna halimatu sadiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yana musu kiwo lokacin da sayyidina rasulullah ya fita yana kiwo hadisi sahihi wanda karshen sahihi ba wai dan muna bukatan albani ba hatta albani ne izala yace sahihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace wa bainama ana fi buhumin lana wata rana ina cikin dabbobi ina kiwo inji manzo Allah yace iz atani rajulani sai wasu mutane biyu suka zo min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suka rike ni fa abja'ani suka kwantar da ni wa da ni suka tsaga kirjina wa akhraja mudghatan sauda manzo Allah yace suka ciro wata tsoka mai haske sallallahu alaihi wasallam suka ajiye ta to wannan tsokan da aka ciro wasu malaman tarihi a fassarar su sukan ce an ciro wani bakin abu a kirjin manzo Allah daga zuciyarsa an cire an dinke to malamanmu da sufaye da suka tashi sai suka ce wato abin da aka cire a kirjin manzo Allah shine Allah ya rubuta kowane ɗan adam yana da hazzi na rahama da Allah ya ajiye a zuciyar manzo Allah manzo Allah zai ji kansa wannan rahaman hatta shedan hatta shedan da ka gani akwai rahama da yake da shi na tausayi a cikin zuciyar manzo Allah manzo Allah yana tausayinsa. to kuma Allah ya rubuta ce wanda shedan da tawagarsa 'yan wuta dan haka mala'iku da suka zo sai suka tsare kirjin manzo Allah hazzi na rahaman shedan wanda shedan zai samu sai suka cire wannan rahaman da shedan zai samu daga zuciyar manzo Allah sai suka dinki da ba dan an dinke an cire wannan hazzin na rahaman shedan ba da ana zuwa lahira bi iskancin shedan din nan manzo Allah zai ce kai menene ne a kulla wutan je ka aljanna shedan kadan daga aikin manzo Allah zai iya kadan daga aikinsa sallallahu alaihi wasallam to wannan hazzi da shaidan zai samu aka dinke zuciyar manzo Allah da aka dinke malaika Jibril da malaika Mika'il su suka yi wannan tiyatar bayan sun yi wannan tiyatar malaika Jibril sai ya ce wa malaika Mika'il ya ce ya ce zinuhu bi wahidin min ummati dauki manzo Allah ka auna shi da nauyin mutum daya sa. da ya auna manzo Allah da nauyin mutum daya manzo Allah ya ce farajatu sai na rinjaye shi sai ya ce to mun gane ya fi karfin mutum daya ya ce zinhu bi ashara auna shi da mutum goma sai aka ɗauki mutum goma aka sa su a mizani sai aka sa manzo Allah mutum aka sa manzo Allah a mizani manzo Allah sai ya rinjaye mutum goma sai malaika jibril ya ce zinhu bi mi'a auna shi da mutum ɗari aka auna manzo Allah da mutum ɗari manzo Allah ya rinjaye mutum ɗari aka ce zinhu bi alf auna manzo Allah da mutum dubu aka auna manzo Allah da mutum dubu manzo Allah ya rinjaye su sai malaika jibril ya ce masa bashi wannan lawwazantahu bi kulli ummatihi larajahum da zaka auna manzo Allah da dukkan halittun Allah da manzo Allah zai rinjaye su to mu wannan shine annabi Muhammadu a wajen muna kallon manzo Allah a wannan ma'aunin sahabban manzo Allah irin wannan kallon suke wa manzo Allah sayyidina Umar yake cewa laqad balaga min ka anna ahlan nar wa hum bayna adbaqiha yu'azzabun yatamannawna an yakunu qad ata'u ya kai girman ka ya rasulullahi yan wuta suna cikin wuta suna burin ina ma sun bi ka ya kulu na ya laita na tsana Allahu a ranar rasul suna cewa ina ma mun ba Allah mun bu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la in kana Allah idan Allah ya kasance a da Musa hajaran tanfajiru minhu al-anhar in annabi Musa yana da dutse da sanda da zai bugi dutse dutsen ya kama bulbular da ruwa sai ya ce fa ma za ka biya ajaba wannan bai kai abin mamakin ka ba min alma'i a ga ruwa izna ba'anin baini asabika sharifa ruwa yana bulbula daga yatsinka ya rasulullahi la in kana Allah ada Sulaiman riha guduwa sharu warawa sha idan Allah ya ba annabi Sulaiman iska iskan nan a safiya ɗaya za ta iya tafiyan wata ɗaya a yamma za ta iya tafiyan wata ɗaya amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi zai yi isra'i da mi'raji ya je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa ta bakwai tsakanin kowace sama da kowace sama tafiyan shekara ɗari biyar Maza Allah ya je ya dawo kuma a cikin sakanni hatta ɗumin shimfiɗan sa sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya je ya gana da Allah ya dawo to na annabi Sulaimanu ne fi mamaki ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la in kana Allah wa ada Isa idan Allah ya ba annabi Isa ihya la'ama ya almauta ya ba shi rayar da matattu annabi isa zai iya ganin matacce an kun ɗauki gawa kuna tafiya kawai sai ya ce kai an fasa mutuwa tashi shikenan sai kuma ka tashi haka Allah ya ba annabi isa wa ibra al'ama zai iya kallon makawo ya ce kai idan kannan na warkar da shi ya dawo gani wal abras zai iya kallon kuturu annabi isa ya ce yatsun ku fito sai ya yatsunsa su fito amma sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina umaru ya ce فما ذاك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية التي دست فيها اليهودية السم لتختبر إن كنت نبيا فكلمتك الشاة فقالت لا تأكلني فإني مسمومة idan Allah ya ba wa annabi Isa wancan to annabi ga ka aka kawo akuya aka yanka aka feɗe aka dafa aka soya aka kawo ana kawowa aka sa guba annabi ya yi haka zai ci akuyar sai ta ce karka ci an sa guba sallallahu alaihi wasallam to wannan da na annabi isa wanne ya famun mamaki to sai yasa yan uwa idan an tattaru a wannan wata rana manzo Allah da ya fito sai ya tarar da sahabbai ya fito zauren gidansa kafin ya shigo kansu sai ya ji suna tattaunawa amma tattaunawa da suke suna tattaunawa ne akan abin da ya shafi annabawa kowa yana mamakin darajar da Allah ya yi wa annabawa wani daga cikin su yace ajaban abun mamaki inna Allah kaza Ibrahim khalilan Allah ya riƙe annabi Ibrahim badaki ne abul anbiya'i Allah yana son masoyi sai ya riƙe annabi Ibrahim wani sai ya ce a ah, ga abin da ya fi ban mamaki Allahu Musa takliman Allah yana magana da annabi Musa annabi Musa Allah yana iya magana da shi ga wanda Allah yake magana da shi ai ya fi abin mamaki wani kuma ya ce a ga annabi Isa ruhullahi wa kalimatun minhu annabi Isa ruhi ne daga Allah kuma kalma ne daga Allah ya fi abin mamaki wani kuma ya ce a'a wa adamu safiyullahi annabi adamu shine zababban Allah manzo Allah yana jin su manzo Allah sai ya fito sai ya ce assalamu alaikum da ya musu sallama sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kad samitu kalamakum wa ajabakum annabi ya ce na ji zantuttukan da kuke yi wa ajabakum na ji mamakin da kuke yi na annabawa inna ibrahima khalilullahi wa huwa kadhalik annabi ibrahim madadin Allah ne haka yake wa Musa kalimullahi wa huwa kadhalik annabi Musa mai magana da Allah ne wa huwa kadhalik haka yake wa Isa ruhullahi wa kalimatu wa huwa kadhalik annabi Isa ruhi ne daga Allah kalma ne daga Allah haka yake wa Adamu safiyullahi wa huwa kadhalik annabi Adam badadin Allah su, zababban Allah ne shi ma haka yake manzo Allah sai ya ce musu ala ku saurara to idan ka ji balarabe ya ce maka ala ma'ana babban magana za ta biyo baya yana so ka saurara manzo Allah sai ce ala kowa ya tsaya ya saurara manzo Allah sai ce wa ana habibullahi wala Ya ce ni kuma ni ne masoyin Allah wanda Allah ya kura manaja a sona ni ba na kura manaja a san Allah habibullahi kenan amma sai yace wala fakhra ban faɗa dan alfari ba Maulana Musho Muhammadu Lamini yana karanta wannan hadisin sai ya ce ka faɗa dan alfarin ma ka kai ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka san irin wannan ne anan ne yake tafiya yake bari ne izala dai mutum mutum kawai ka zama ba hukaki ka je ka cika wani gemu ka yanko wandan ka ana magana annabi gemun ka bai zai amfane ka ba sai ka so annabi ka zo kana hana ana ba ka san dan izala ne da manzo Allah ya ce wala baka sai ce shi ma ai ya ce shi ma ba kowa bane bai faɗa dan alfahari ba ya jaki to haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ya kamata mutane su fahimci wai annabi sayyidina abubakar sai na bakar radiyallahu anhu da manzo Allah ya je sulhun ta wasu kabilu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai tarar an shiga sallah da ya tarar an shiga sallah sai ya ce sai sai sahabbai suka ga manzo Allah da suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na bakar yana limanci sai suka kama tafi tap tap tap tap sai na bakar sai ji tafi yayi yawa da ya ji tafi yayi yawa sai ya juyo yana juyowa sai ya ga manzo Allah a bayansa sai ya yi baya yana dawowa bayan manzo Allah sai mai haka da hannu ishara a anisbut tsaya a yadda kake ka ci gaba da limanci sai na bakar sai ya ki sai ya dawo ku kun sani tsakani da Allah mutanen dawo ko tafiya kuke kura zuwa tasha daga an zo za a yi sallah za ga mutum ya dangalar kawai ya shige gaba baka fosa shi ba ku ta sau istawu a tadilu malam gyara kafansa wa ya saka saboda kaunar limanci to amma ta ga sai na bakar da yake sai na bakar ba ba wayi ne bane da manzo Allah ya ce mai tsaya ka yi limanci sai ya gane annabi waye ni zai shiga gaban annabi sai ya dawo da sai da maka dan izala ne sai ce to na mistawa ta din sai shige gaba wawa dan izala kenan an gane to sai da maka sai ya dawo da sai da maka ya dawo abin da zai ba ku mamaki manzala sai ya shige gaba sai aka yi limanci manzala da ya idan da sallah annabi sai ya juyo a nan ne manzala ya samar da hukuncin nan na cewa idan ana sallah idan liman ya samu rafkanuwa idan mata ne manzo Allah ya ce innama tasbiqu nisa mata tafi za su saboda kar wata ta zo misali liman ya yi ruku sai ta ce subhanallah wani kiran ya ji murya sai gigice sai sallar ta faci gaba daya to manzo Allah sai ya ce mata su yi tafi su kuma maza manzo Allah sai ya ce subhanallah za su ce su ce subhanallah manzo Allah sai kalli sayyidina Abubakar sai ya ce ma mana aka an tasbuta iz amartuk me ya hana ka ka tsaya ka ci gaba da limanci da nace ka tsaya sai na abubakar ya ce a ya rasulullahi umarnin ka nake bi ni sunnan ka nake bi sai ya ce ni ma kana libni abi kuhafa ta an taqaddama bayne da rasulillah ya ce waye dan abi kuhafa da zai shige gaban annabi yi sallah Sai na ali radiyallahu anhu da aka zo sulhu biya ya rubuta haza ma sala alaihi muhammadur rasulullah ga abinda manzo Allah ya yi sulhu da quraishawa sai quraisha suka ce ai ban yadda kai rasulullahi bane da kai mun yadda kai rasulullahi ne da ban yake ka ba dan haka ka goge ka sa sunan mahaifinka manzo Allah sai ya murmushi ya ce sai dina ali goge rasulullahi ka sa muhammad ibn abdullah dan ka gane girman mahaifin manzo Allah bayan risalan manzo Allah rasulullahi title din risala manzo Allah da ya ce a goge me makwacin risalan annabi gurin sunan mahaifinsa sayyidina abdullahi amma wani shege yana da yana iyayen allah wuta kai ne dan wuta iyayen allah ba yan wuta bai? kai ne dan wuta hadisi ya rawaito ba mu yadda ba to ba mu yadda ba sai kai yaya da mu al hadisin da ya ci karo da aya ban qur'ani ya karyata ya karyata ku zo ana magana mutum kaga ya dage wai shi sunna yake ba za ka yi sunna ba sai ka kai iyayen allah wuta wani irin sunna ne haka Allah ya tsine duk sunnar da sai ta tura iyayen annabi ta ba ma tare da ita to sai ni na alifa da manzo Allah ya ce mai ya share sai ni na ali sai ya ce wannan hannun wallahi nan ba zai share rasulullahi ba nan ma da dan izala ne ya kuke ganin zai share sai ya goge jahili sai yasa yan uwa lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gaba a wannan zamanin da ake ciki ana da hadari kun san ana ta cewa kidnapping kidnapping a Najeriya yawanci akan ɗauka kidnapping sai a jeji ake yin sa akwai kidnappers akan mimbari kuma kidnapping din su ya fi hatsari akan kidnapping din jeji su ne kidnappers din imani wa billahi allazi la ilaha illa huwa akrama ka da annabi ka ka ka halaka ka ka halaka ka tsaya ba a ce ka yi laifi ba amma kuma Allah yi ka dan ka yi laifi ne an gane a fahimci magana na da kyau ba kyau yin laifi amma kuma dan ka yi laifin aka halice ka kai ka ji. manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi yace laulam zunubi. da wato da ba dan ba kwayin da ce ba kwayin zunubi la zahaba Allah bikum da Allah zai tafiyar da ku ya kawar da ku wala a bi qaumin ya kawo wasu mutane ya zunubuna su dinga zunubi fa siruna, su nemi ya gafarta musu kuma ya gafarta musu ba ana cewa ya laifi ba amma ka isa ka ce baka laifin to adanka guda ɗaya zalinka guda ɗaya da zaka kalla da ran Allah da ita shine manzo Allah duk wanda ya je wa Allah ba tare da manzo Allah ba wallahi da wannan ku kaji da kaji yaqini da kyau sai ya sa abin da ya sa ka ce masalin duniya ka masalin akira ummai da jelantar waɗanta goma bakinta shine idan ka zo misali da Allah ya uwa a ina ake yin sallah a lahira ana yin sallah a duniya ake yin sallah dan ka samu ladan sallah a ina a lahira a ina ake yin zakka a duniya dan ka samu ladan zakka a ina a lahira a ina ake yin azumi a duniya dan ka samu ladan azumi a ina a lahira don haka a ina ake neman taimakon manzo Allah a duniya don ka samu taimakon annabi a lahira a fahimci wannan da kyau idan ka zo ka ce ba ka son taimakon manzo Allah a duniya to daidai yake da ka ce ba na son sallah a duniya in na je lahira zan yi daidai yake ba ka son zakka a duniya in na je lahira zan yi daidai yake da ba ka son azumi a duniya in ka je lahira za ka yi dala in ka je lahira za ka yi ba za ka yi ba to a duniya wajibi sai ka nemi taimakon manzo Allah saboda in an je lahira za a yi lokacin da ba hadisi na 'yan maulidi ba alimamul bukhari ya rawaito su gurare daban-daban wasu gurare dogaye wasu gurare gajeru wasu gurare matsakaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a jera duk ranar lahira da kake ganin za a je lahira za a yi hisabi wallahi tallahi scenario scenario lahira gaba daya abu da yake so a cire maka ɗaya ne tak ba na biyu in ka fahimci karatun kawai ana so a nuna maka waye manzo Allah shi ke nan tare idan ka ci jarrabawan ka gane hakikaninsa tun a duniya to a can za ka yi kamar yadda in ka yi sallah tun a nan a can za ka samu sakamako amma ka samu feluwa da manzo Allah a duniya a lahira wuta za ka tafi saboda a lahira duk wanda za ka yi gadara da shi kwaya abinda za ka yi gadara da shi ka ce annabawa ko to su ma a ranar dukkan su ruhin su shine annabi shine ruhul kainati annabin bai motsa ba ba mai motsi haka hadisi ya tabbatar kuma da kalmar istigasa cewa istighasa za su zo halittu gaba ɗayan su za su zo idan an matsu an matsu su ce mu je gurin Adamu Adamu ya ce kai ka haifo mu Adamu kuma ka tsallako da mu da muna cikin cin afala aljanna ka sa muka dawo duniya dan haka mai da mu gurin da muka fito annabi Adamu zai ce bai isa ba da haka amma ga ɗana nan wanda shi shine awwalul rusuli annabi Nuhu ku tafi gurin ana zuwa gurin annabi Nuhu zai ce a'a ai nayi wata addu'a rabbi la tazar alal ardi من الكافرين kafirin da إن innaka يدلوا إبادك ولا ibadaka wala فاجرا illa fajiran kafara yace ana yi addu'an a halakar da jama'a na dan haka abinda za ni ba zan iya muku komai ba amma ga wani nan shi da ake kiran kiransa abul anbiya'i baban annabawa mai ƴaƴa annabawa mai jikoki annabawa mai jikokin jikoki annabawa ku tafi gurinsa shine annabi ibrahim ana zuwa gurinsa zai ce bai isa ba yace amma ga wani nan ɗaya daga cikin annabawa ‘ya'yana shine Musa ya samu mukamin da Allah yana iya zance da shi to tun da Allah yana zance da shi yau ranar zance da Allah ne ku tafi gurinsa ana zuwa gurin annabi Musa zai gane zancen yau ba irin muryarsa Allah yake son ji ba ba irin zancen sa Allah yake son ji ba zai gane waye a ranar da annabi Musa zai za a fahimci hakikanin kalimun layi mai magana da Allah zai ce bai isa ba zai ce to amma ba zan bar ku haka ba kuma akwai wanda na ji an ce kalimatun layi. ni ina magana da Allah ne to amma akwai kalman Allah shine annabi Isa sannan kuma ruhun lahi ruhi daga Allah ku je gurinsa ana zuwa gurin annabi Isa manzo Allah ya ce annabi Isa walam kurzan bai shi bai ambaci wani abu da ya yi tarko a wula ba amma mukamin bai kai ya risina a gaban Allah a wannan ranar ba sai ce izabu ila muhammadin sallallahu alaihi shikenan gurin manzo Allah ana zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da za mu gane a nan yan uwa mai cewa baya son taimakon manzo Allah saboda ni gurin Allah zan je Allah ne dan Allah ranan ga ga Allah ya ku kusa dama kai aqidan ka Allah yana sama yana nan ya takure a sama ranan ga ta gashi dan mu tabbatar kai tauhidi kai dan ka gane ba zai yi a ce a duniya Allah Allah ya turo annabi dan ya yaki shirka dan aje natijar shirka a layira kuma aje ita ma a fara yi kaga ba za a yi haka ba dole a ranar ba shirka za a yi ba tauhidi za a yi to don mu gane tauhidin ka na gaske lokacin da muka kada guguwa za mu tafi gurin annabi ka ce ba za ka je ba kuma wallahi yan uwa ku ji da kyau ni dai abin na kudura a raina tunda ni mu mun sani yaqinan abin da al-insanu ya inshu al-insani ya mutu alama aisha alaihi wa asu alama mata alaihi dan adam ana kashe yana wato yana mutuwa ne akan abin da yake rayuwa sannan kuma ana tashin sa ne akan abin da ya mutu to idan an je ranar lahira yan uwa mu ne za mu tashi da annabi muna neman taimakon sa to ni kuwa na san wallahi in dai na itikadin neman taimakon manzo Allah ran alaira manzo Allah zai taimake ni to abu ɗaya kowa ya rike wannan ku ji da kyau ko mu muka riga ka tafiya ko kai ka riga mu in ma an haɗa a can duk wani wanda baya neman taimakon manzo Allah in ka san shi ko ya shiga rubidi ka nuna shi a lahira ya fita wallahi kar ku yadda wannan shine magana na gaskiya a ware mai ko da shekara dubu hamsin ya ɗana a jihar nama daga baya ya tafi? mu ba mu ya shiga aljanna amma dai ya gane annabi ba hali ka zo ka yanke wandunan ka saboda kana ganin ba ka fi mu rashin mutunci ka ce ka aje wata shegen gemu wanda ba wanda gemun hitila ya fi naka amfani ka zo kana kana kana gaya wa annabi magana a je lahira kuma ha wallahi tallahi na gane yanzu za mu shigar biki wallahi sai mun nuna ka za mu nuna ka wallahi za mu ce eh mu ce bar mu dai don kuma kun san ranar aya ɗaya za a yi kai kana tunanin za ka je kana jawo ayoyi ai ba ayoyi bane a lokacin kirari da ake bukata a ranar ba Qur'ani zaka jawo ba ba Qur'ani saboda Qur'ani zaka iya jawo kasa da me tare da falalan alkur'ani a akwai abin da yake kasa da Qur'ani shi zaka ja shi zai maka daidai a lokacin saboda a lokacin fadanci ake so a yi wa annabi da haka in mun zo za mu dinga tafiya muna yawan manzo Allah diwani muna mai jiniya salamun ala dahal amini jalisi bi waqti qiyami misla waqti julusi annabi yana gaba muna mai diwani muna mai jiniya da ishiriniya muna rero alburda wanda bai iya tawara nan shi kenan eh dai ga san ba yadda za a zo ana cewa ina cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akramal khalq mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadisil amili fa inna min judika dunya wa wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami fa mablaghu al-ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi Allah kullihi ina ga wa annabi wannan cewa annabi kai ne mafi alkhairin halittu a yau ranar kiyama ba ni da wanda zan fake da shi in ba kai ba na san Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba annabi kai ne ruwan sai sai ta fushin Allah ina ga amma ya kai kuma kana zuwa kana to ai dama mutum iri na ne mu yi layi daya kai ka san ba yi layi ɗaya ba wallahi ni za a ja sai yasa muna yi eh kwarai da gaske kuma rana ga ya ga manzo Allah ya to Ka kaga fadanci ba kai ba ma banzan bazara annabawa kaga suna salamun alaman ja'a wal kaun kulluhu salamun wa min anwarihi qad annabawa suna manzo Allah kirari amincin Allah ya tabbatawa hasken da ya zo dukkan kaunu tana cikin duhu da hasken ka ya rasulullahi duk duniya ta haskaka yau annabi kai ne hasken mu manzo Allah yana kada kai yana dariya manzo Allah yace zan daga tutan godiya yace wa ana waliwa'ul hamdi fi yadi manzo ya ce tutan godiya tana kaɗawa a hannu bari ji manzo Allah sai ya yanke maka zancen ce Adamu wa man hu ta liwayi tun daga kan annabi Adamu abul bashari wa man hu, da wanda aka haife shi haihuwan karshe a duniya manzo Allah ya ce ta liwayi suna karkashin tutan nan mala'ika jibrilu baya iya motsi yana gun wannan tutan ne in ta yi yamma ya yamma in ta yi gabar ya gabar to ina kake dan uwa a zo kawai wani ya zo ya raba ku da annabi ana ta wa mutane dodorudo wai da sunan tauhidi to wani irin tauhidi ne sai ka rushe wanda ya zo da tauhidin da ka kafa tauhidi wannan wani irin tauhidi ne ya kamata a ji tsoron Allah lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ba karamin abun hatsari ba karamin abun wasa bane ya kamata mutane su fahimci hakikarin waye sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda ya je lahira duk wanda ya lahira ba tare da manzo Allah ba wai na na na man sani khalifa zariya ko Ya ce duk wanda ya je lahira lambar motar sa ba annabi muhammadu ba to ya yi batan hanya road safety sun kama shi in shafa ma kai sallallahu alaihi wasallam sai dai in shafa ma in shafa ma nawa a wallahi tallahi ni ni ba zan shafa ba wallahi dan manzo Allah ku tashi ai ni ma dan manzo Allah ce a bani ka san ka za a irin wannan gurin ka san sufaye muna da wani irin ka'ida so da yawa za ka dinga ganin mutane wani kana ganin sa kaman haka haka da, amma gurin Allah babba ne <laughs> kai ka zo kana zauna ka dauka kana wa'azi baka san kila albarkacin sa ma kake numfashi ba <laughs> wallahi bai kadan kadan daga aikin Allah Allah ya ba mu albarka annabi Allah ya ba mu albarkan masu albarka da ka yi uwa ya kamata mu fahimci hakikanin sayyidina rasulullahi ku fahimci hakikarin sunna rasulullah mu dai abinda muke faɗa ba damuwa ba ma kyaman wata sunna amma sunna sai mun ga ta tsaye da annabi kun san yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar su shine kullum auna manzon Allah wato sukan ɗauki nassi sai su ɗauki nassi su auna annabi da shi alhali kuma nassin nan ana auna shi ne da sayyidina ana auna sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne da nassi nan dogarai ne to a bada da hanya a bada hanya a bada hanya Jibrilu ya ce ka gaya wa Sayyiduna Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in na sanurdika fi ummatika ya Rasulallah za mu gamsar da kai akan al'ummanka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa haka sai fito yana dariya yana murmushi yana cewa izan la arda wahidun min umma la arda wahidun min ummati fi nari ba zan yadda mutum ɗaya a cikin al'umma ta ya shiga wuta ba shine sayyidina hassanu dan uwan shugaban su dan dogarai da yake cewa qara'ana fi duha wala sawfa yuda fasarra qulubana dhaka al'ata'u wa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu wa yusau ya rasulullahi mun karanta cikin suratul duha Allah zai baka ceton mu har sai ka yadda har sai ka ji ka gamsu ya rasulullahi mun san kuwan an baka ceto ya rasulullahi ba zai yi ka yadda mutum ɗaya a cikin mu ya shiga wuta ba ko a bata masa rai da sabon manzo Allah suna cewa idan an ba annabi ceto annabi ba zai yadda mutum ɗaya cikin al'ummar sai ya shiga wuta ba yau kuma ga wani a cikin al'umma annabi saboda ya je ya ban giyan aljanu yana cewa wai annabi <laughs> iyayen annabi ya wuta ne to ina wani sau fa yau ɗi ka rabbuka fatar da Allah ya ce zai baka ceton al'umma har sai ka gamsu idan fa an ba annabi ceton nan fa annabi zai yi ceto ta yadda sai Allah ya tambayi manzo Allah aradita ya Muhammad ka gamsu da abin da na baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i wallahi rabbi raditu na gamsu kana ganin a lokacin da manzo Allah ya ce ya gamsu din nan zai gamsu sai na Abdullahi da sai na tuna Amina suna wuta sai na manzo Allah zai gamsu to da haka yi uwa mu rike sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yi ta zuwa gurin maulidi irin wannan alkhairin gurin maulidi shine idan mutum ya raya daren maulidi guda ɗaya wato dare ne da zai zama na wannan dalilin raya daren maulidi guda ɗaya da yardan Allah zai iya yanta tashi daga wutan jahannama saboda wani mawaki yana cewa idan kana haza kafiran ja'a mu bi tabbaci ya dawo fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli isnaini da'iman yukaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama zannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa matan aka akar makalla dan Allah ku dena afwan min min fadli yawa cewa idan ga kafiri an samu kafiri yayi farin ciki da rayuwar manzon Allah so ɗaya ya zama da duk ranar litinin ana ɗauke mai azaba saboda farin ciki da rayuwar manzon Allah me tsammanin ka da mutum mumini muwahhidi wanda ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake farin ciki da sabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka 'yan uwa akwai wani kissa wanda nake so in mana khatima da shi khatimar da zan mana da shi shine wata baiwar Allah daga ƙasan Taraba garin Taraba ta kira ni da ta kira ni a waya sai ta bani wannan kissa amma zai iya yiwa gaskiya zai iya yiwa kuma ba amma da ita ta gaya mun kuma in Allah yadda muna sa ran gaskiya ne ta ce a garin Taraba wallahi ta kira tana mun kuka take bani wannan kissa ta ce a garin Taraba suna tare da makwabtansu Kiristoci to sai zamana su biyu ne yan mata kiristocin haka ita kiristan sai Allah ya mata rasuwa sai ta rasu da ta rasu to sai zamana ita wannan musulman ita da abin ya faru da ita ita ta bugo take gaya mu sai take cewa ta yi mafarki sai ta ga wannan kiristan haka kaman ga ta a cikin wani ɗaki amma ɗakin ba komai amma kuma ta sa baƙaƙen kaya masu duhu haka, amma ba komai ta zauna ta yi tagumi ita wannan kiristan sai take tambayar ta wance me ya faru da ke haka na ganki a cikin irin wannan yanayi da sauransu sai ta ce mata a ka'ida tun da ni ba musulma ba ce da na rasu ban yi imani da Allah ba ƙa'ida shine in tafi wuta to amma kuma Allah bai kai ni wuta ba wannan da kika ganni abin da yake damuna shine kawai ina zaune cikin kadaici cikin kunci haka bani da wanda yake ɗebe min kewa amma bana cikin azaba bana cikin komai ta ce mata wannan baƙaƙen kayan da kika gani kuma abin da yake jikina zulubai na ne amma ba a mun azaba ba a mun komai ta ce kuma dalilin da yasa ba a mun azaba ta ce wata rana kuna taron ku na irin maulidi da kuke na taɓa shiga na taya ku girki abinci ta ce wallahi wannan dalilin kwaya ɗaya wannan dalilin ita ta bugo tana gaya min maganar da kuma yadda take gaya mun cikin abu ni ma kawai na ji kamar hawaye hawaye yana ɗiba na to wannan abun wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah tabaraka wa ta'ala zai yin haka dan haka waɗanda suka shirya wannan maulidi muna tawassuli da wanda aka yi maulidin dansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da wanda suka halarci maulidin Allah ya dunguma mu cikin ceton manzo Allah sannan muna tawassuli da wannan guri dukkan wanda yake da bukata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa bukatansa muna tawassuli da wannan guri da manzo Allah sallallahu alaihi Sallam, wanda yake da damuwa Allah ya yi masa damuwarsa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 to an ce ba a son taimakonsa an ce bai isa yi komai ba to ba dole ka ga ta ganin mudin shinkafa yana tashi ba alaji kai ta ganin masara yana tashi to shi kuma ka san ita fitina in ta wata fitina can la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa An Allah ya bankaro fitina ba iya wanda fitinar suka tsokaro fitinar take ci ba takan ci har wanda bai yadda da ita ba ma sai an je lahira a ware da aka yin wa'ayi ta neman taimakon manzo Allah ku zo za ku yi ta addu'a kar ka je za ka yi addu'a alaji ka yaka to Allah Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya Allah yana tawassuli da kyawawan ayyuka na wawa kyawawan ayyukanka wani kyawawan ayyukanka kuma kyawawan ayyukanka suka fi annabi ai ga makulli nan shine makullin wato mawahibu rabbul arshi da Muhammadu makullin taska kenan wallahi ahmadal mi'da'u annabi ne mai bayarwa sallallahu alaihi wasallam ki wa anta babullahi annabi kai ne kofan Allah ayyu mri'in atahu min ghairi kala yadkhul wanda ya je wa Allah ba tare da annabi ba fadan Allah ta cakke katan barawo sunan ka barawo duka mala'iku za su mata ka sako annabi a gaba ka lulluɓa cikin rahamarsa sai ka shige ba, ba a san ka shige ba shine sai mu maimaita musu abin da suke faɗa ko